bayan sake dawowa rashin tsaro a jihar Ribas da ke yankin Niger Delta a baya-bayan nan inda kungiyoyin asiri ke cin karensu ba babbaka ta hanyar kisan gilla wanda hakan nema ya sa wasu kungiyoyin mata a jihar ta Rivers suka gudanar da wani tattaki domin nuna bacin ransu akan wani kisan gilla da aka yi na wasu 'yan mata a birnin na Fatakwal gungun matan da suka shirya wannan zanga-zanga ta ruwan sanyi zuwa ofishin rundunar 'yan sandan jihar Rivers Brothers da ke kan titin Moscow da kuma ofishin hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da ke kan titin All GRA da ma fadar gwamnatin jihar Taribas domin ganin hukumomi sun ƙara ƙoƙari wajen kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a ta jihar Ribas kuma sun buƙaci agogo ta janye tambari na mata masu zaman kansu ta dalilin 'yan matan da aka yi ma kisan gilla ta wannan hanyar kuma suna ci gaba da koka wannan matsalar. It's And we can't fold our hands to watch Wannan wata shugaba ce da ke fafutukar kwato 'yancin mata a jihar Rivers. Tana cewa ne kashe-kashen ya isa hakanan mata da dama sun rasa rayukansu a jihar ta Rivers. Gaskiya kashe-kashen ya yi yawa ko da yaushe ma mata suna mutuwa da hakan ma ba za mu zura ido ba a matsayinmu na kungiyoyi kuma muna kira ga gwamnatin jihar Rivers da hukumomin tsaro da su kawo ƙarshen wannan matsalar kuma su yi amfani da kyamarori domin ƙara inganta tsaro a jihar ta Rivers. And the government should do something. The police, the DSS, all the hotels should have a CCTV camera. Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta ce kimanin mata tara ne suka halaka ta hanyar shaƙe su a otal-otal da ke birnin na Fatakwal. Mustapha Dan Daura shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar. Yau ƙungiyar kare hakkin mata ka nuna rashin jin daɗin su kan abubuwan da faruwa mata da ake yi a cikin hotel-hotel a nan Fatakwal. Wannan kisa da ake yi yan kungiyar asiri ne suke wannan abin da ke faruwa shi ne za su je su ɗauki macen ya ta tafi da ita hotel cikin dare sa mata magani a abin da za ta sha an ta yi barci sai su tashi su makureta ta kusan yanzu dai matan da aka cikin wata biyu yau sun kai guda tara. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar Taribas ta kara da cewar ta kama wasu mutane da dama da ke da hannu wajen aikata wannan kisan. Kama mutum ɗaya wanda mun kama shi a wannan mutanen da ma yau an kashe ofis dina na makomi sannan an maida can sun ci gaba da bincike. So wannan shi zai ba mu bayani na gaskiya tunda shi an kama shi akan abin yana. Dangane da kashe-kashen da suka kunno kai kuwa a yankin Ogoni Birni da ke da ƙananan hukumomi hudu kwamishinan 'yan sandan ya ce sun ɗauki ƙwararan matakai. Muna nan muna yi da mu da 'yan sojoji da sauran security agencies da suke nan a Rivers muna nan muna nan operation kuma a yau da nake ma bayani mun kama makamai da aurinsu muna nan muna cigaba da wannan operation A sai mun tabbatar da Ogonizan ta zama free. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.